Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Jihar Zamfara 'yan bindiga sun ci gaba da aikata ta'annati na ta'addanci da suke aikatawa. Inda a yanzu a rahoton namu za ku ji cewa 'yan bindigar sun sace 'yan mata fiye da talatin a jihar ta Zamfara ba da rantsuwa ta sabon gwamna da aka yi inda a yanzu kimanin kusan kwana hudu ko biyar kenan da hawan sakaragar mulkin jihar wato Dr. Dauda. Ga cikakken rahoton. Masu saurare kamar yadda kuka sani dai jihar Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da wato a arewacin Najeriya 'yan bindiga ke cin karansu babu babbaka na aiwatar da ta'addanci inda a jihar ta Zamfara 'yan bindigar sun aiwatar da abubuwa da dama a tsohuwar gwamnati da ta gabata ta matawallaye. A yanzu kamar yadda kuka sani dai an yi rantsuwa sababbin gwamnoni sun kama aiki inda a jihar Zamfara a yanzu Dr. Dauda shi ne wato gwamnan jihar ta Zamfara. A yanzu muke samun labari daga jihar zamfara wato an sace 'yan mata kimanin mutum talatin a zamfaran inda 'yan bindiga suka aikata wannan al'amari wasu 'yan bindiga sun kai hari wasu ƙauyukan jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya inda suka kashe mutane da dama tare da sace 'yan mata fiye da talatin a ƙaramar hukumar maradin maharan sun afka ƙauyukan sakkiɗa wato Dajan jambako a ranar asabar da rana inda suka kashe mutum sama da ashirin a sakkiɗa wato tare da jikkata ƙarin wasu. Wani mazaunin yankin ya shaida wa jaridar BBC cewa an ɗauki 'yan mata fiye da talatin a ƙauyen Gora wato yayin da suka tafi yin itace a dajin Ɗagera. Ya ce 'yan bindigar sun bayar da sanarwa tun kafin sace yaran cewa idan har muna so mu yi noma a Ɗagera wato a bana to sai mun zauna mun yi sulhu da su kuma mun yi ta sulhu da su amma ba mu san dalilin sace mana yara da suka yi ba har kawo yanzu dai ba mu ji daga gare su akan yaran ba amma jami'an tsaro sun bi bayan su sai dai ba wani labari in ji shi shi ma wani mazaunin jambako wato ya shaida wa jaridar bbc cewa suna zaman lafiya sai ga sanarwa ta zo daga ƙauyen da ke kusa da su wato sakiɗa, cewa barayi sun shigo suna so a kai musu ɗauki ya ce ba tare da ɓata lokaci ba mutanen ƙauyensu wato da 'yan sa kai suka ɗauki makamai aka tunkari ƙauyen suna isa garin ashe barayin dajin sun yi musu kwanton ɓauna nan suka buɗe musu wuta aka kuma kashe mutane don mu garinmu an yi jana'izar mutane sun kai ashirin da biyu mutumin ya ce an kira jami'an tsaro amma suka ce ba za su samu damar zuwa ba a daidai lokacin saboda motarsu ta yaƙi da suke amfani da ita ba ta nan ya ce daga bisani bayan jami'an tsaro sun zo sun bi barayin amma sai suka da da babura biyu kawai na barayin akwai mutane da dama da suka jikkata kuma mu a jan bako babu wani jami'in tsaro da ke kwana da mu ko yake zaune a garin rundunar 'yan sandan najeriya a jihar ta zamfara ta tabbatar wa da jaridar bbc kai harin amma ta ce ba ta da ƙarin bayani tukunna akan lamarin jihar zamfara dai kamar yadda muka ambata muku na ɗaya daga cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya da ke fama da hare-haren 'yan bindiga da satar mutane da neman kuɗin fansa. Haka zalika, hare 'yan bindiga kan tilasta wa mazauna yankunan da ke jihar wato zama ba tare da noma a gonukansu ba, abin da mazauna yankunan ke kokawa a kai a kullum. na yadda babu shakka ake hana su yin noma yadda 'yan bindiga suke cin karensu babu babbaka a kansu wani sa'ilin ma idan sun noma za su noma ne bisa sharuɗa na 'yan bindigar idan sun noma abincin na 'yan bindigar ne wanda babu shakka idan ba ku manta ba a wato zamanin mulkin buhari da ya shuɗe dai a jihar zamfaran an yi abubuwa da dama waɗanda ƙudama ba ya ci ba wanda babu shakka 'yan bindiga sun yi fyaɗe ga matan mutane da dai sauransu a irin wannan lamari wanda lamarin dai sai dai a ce 'Ina lillahi wa inna ilaihi raji'una dama tabbas irin wannan kalubale shi ake fara hangowa gwamnan da ya hau a yanzu wajen zai ci fuskantar wato matsaltsalo na irin wannan harare da 'yan bindigar ke kawowa a cikin al'umma a ƙauyuka da dama a sassa daban-daban da ke cikin jihar ta zamfara. Babu shakka wannan gagarumin aiki ne da ke gaban gwamnan na jihar Zamfara Sabo Dr. Dauda a kan wato lamarin rashin tsaro da jihar ta Zamfara take ciki. Lamarin rashin tsaro dai za mu iya cewa ba iyaka jihar Zamfara ne ke fuskantarsa ba, arewacin Najeriya kaf suna buƙatar tsaro domin kuwa babu tsaro. Amma ita jihar Zamfara za a iya sako ta a gaba wajen samun rashin tsaro da ake fuskanta. A dai jihar ta Zamfara an sace ɗalibai da dama yanda wato aka ringa lissafi ɗaliban gaskiya suna da yawa. Wanda dai babu shakka wasu daga ciki an samu sako su inda babu shakka dai iyalan waɗanda aka sace ɗin a lokacin hankalinsu ya tashi matuƙa gaya. Haka zalika kawo yanzu babu shakka Bayan wannan rantsuwa da aka yi, babu wani abu da ya faru banda wannan da yanzu da ya faru na wannan 'yan bindiga da suka kai wannan hari. Wanda babu shakka al'umma da sun ɗan rage ɗarɗarɗin da suke da shi, amma a yanzu babu shakka za su shiga cikin ɗarɗar. Idan kuwa suna ganin cewa sabuwar gwamnatin nan ta miƙe tsaye wajen kawo masu lafiya da zaman lafiya, to babu shakka za su yi farin ciki da wannan abu. Babu shakka ya kamata sabon gwamnan jihar ta Zamfara ya ƙara ƙaimi wajen fuskantar wannan matsala ta rashin tsaro da ke addabar jihar ta Zamfara. Domin idan babu zaman lafiya, babu ta yadda za a yi al'amura su gudana yadda ya kamata a ko ina ne. Zaman lafiya shi ne farko kafin mutane su samu kwanciyar hankali wajen gudanar da rayuwarsu. walau cin abinci ma idan mutum bai samu lafiya da sukuni ba ba zai iya zama ya ci ba na uwa uba harkar neman kuɗi kasuwanci noma da dai sauransu wanda al'ummar yankunan sukan koka a yanayin da wato ake hana su yin noma kamar yadda muka sani talakawa sun dukufa ne wajen yin noma domin samun abincin da za su ci domin kuɗi wahala yake yi amma idan ka tsuguna ka noma kayanka da kanka wani za ka samu ya nuna kansa abincin da zai ci tsawon wata bakwai wani takwas wani ma har shekara ta zagayo yana da abincin da zai ci to kawo ko wannan babban al'amari ne wani idan ka hana shi noma to babu shakka babu abin da zai iya in ba ya tafi bara ba lamarin da wasu ba sa so su kai ga yin bara a ga wajen al'umma Allah Ubangiji ya samu dace jihohinmu da arewacin Najeriya gaba ɗaya da Najeriya da suke fuskanta wannan rashin tsaro Allah Ubangiji ya kawo mana ɗauki. Allah ka yi riko da hannun sababbin shugabanni da aka zaɓa tun daga kan shugaban ƙasa zuwa gwamnoni da 'yan majalisu wajen su sauke nauyin da Allah ya ɗora masu. To a saurare me za ku ci a dangane da wannan hari da aka kai jihar Zamfara.